hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da 17 bakwai ga watan disamba shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha biyar wannan shine majalisi na saba'in da shida daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin hikmatun min tarikh wallafar dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi alkhairi littafin hikmatu min tarikh yana tattaunawa ne akan mas'ala mai muhimmanci a cikin mas'aloli na tarihi wato rigingimun siyasa da bambancin ra'ayi wanda suka shiga tsakankanin magabatan wannan al'umma tun daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da aka ce Husaini dan Aliyu dan Abu Talib Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa babu shakka wannan malami ya kai matuka wajen tantance bayanai da rabe tsaba daga tsakuwa dangane da wannan rikingimu waɗanda suka raba kan mutanen da a yanzu su ake cewa musulmi Allah ubangiji ya sa mu dace idan jama'a masu wannan karatu ba su manta ba a makon da ya shuɗe mun shiga fasalin da malam ya ce al'adilatun nasaliya liman qala bi awlawiyyati ali ibn abi talib bil khilafa qabla abi bakr wa umar wa usmana wa radd alaiha zai kawo mana bayanai dangane da dalilan da mutanen da ke cewa wai sayyidina ali dan abu talibin Allah ya kara masa yadda ya fi abubakar da umar da usman Allah ya kara musu yadda cancantar ya zama halifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to me dalilan da suka kafa hujja da su Zai kawo mana wannan dalilai farko tukuna dalilan su daga cikin alqur'ani ko sunna sannan ya mana bayani akan gaskiyar abin da waɗannan dalilai ke hukuntawa cewa dukkan waɗannan hujjoji kuskure ne amfani da su a matsayin hujja don tabbatar da fifikon cancanta ga Aliyu dan Abu Talibin akan sauran halikunan guda uku Allah ya kara musu yadda gaba daya za mu tashi inda yake cewa al-mabhasul awwal gaba ta farko a cikin wannan fasli ita ce hadithul ghadir hadisin al-ghadir al-ghadir shine kamar a ce tafki ko korama wani wuri inda ruwa ke taruwa ake ɗiba don yin amfani da shi ko sha kuma kamancin haka akwai hadisi shahararre da ake ce ma hadisul ghadir ghadir qum kenan za mu ji bayani game da ainihin wannan hadisi kuma adraka kama hadisul ghadir sai malam yace an zaid ibn arqama qala qama rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yawman fina khatiban bima'in yud'a khumman zai dan arkam sahabi Allah ya kara masa yadda ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wa ala ya miƙe a cikin mu a wani wuri da wani ruwa da ake ce ma khum baina makkata wal madina wannan ruwa yana kan hanya ne tsakanin ƙasar makka da ƙasar madina fahamidallaha wa asna alaihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mike sai innal hamdalillah kaza kaza kaza kaza har zuwa karshe wa zakara wa wa'aza wa zakara yayi wa'azi ya tunatar thumma qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace ala ayyuhan nas fa innama ana bashar yace ya ku mutane ku sani da cewa ni fa mutum ne yushiku an yi atiya rasulu rabbi fa uji an lokaci yayi kusa da ɗan saƙon Allah ubangiji na zai taho kuma zan amsa mishi ma'ana mutuwa yake ishara zuwa gare ta wannan kissa ta faru ne bayan aikin hajjin bankwana a hanyar komawa gida ma'ana tabbas lokacin manzon Allah alaihi salatu wassalam yana kusa da ajalinsa yan watanni kafin ainihin rayuwarsa zo karshe sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ana tarikum fikum saqalaini yace zan bar muku abubuwa masu nauyi guda biyu awwaluhuma abu mai nauyi na ɗaya kitabullahi zan bar muku alqur'ani sai zai muku al'amari mai nauyi riko da shi aiki da shi bin shiriyarsa mutunta shi haddace shi karanta shi karantar da shirya da ke cikinsa tsare ainihin amana da qur'ani ya bari ta ainihin wato karantarwa fihi huda wan nur a cikin alkur'ani akwai shiriya akwai kuma haske fakhudhu bi kitabillahi ya ku musulmi ku ainihin damƙe littafin Allah wastamsiku bihi ku rike shi gam fa hasa ala kitabillahi wa raghaba fi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar game da littafin Allah ya nuna ainihin yayi tahsis ya sanya mutane kwadayi da da nuna san su kula da littafin Allah sun makala sai kuma abu na biyu da gaske abubuwa masu nauyi sai ya ce wa ahli baiti da mutanen gidana uzakkirukumullah fi ahli baiti ina gama ku da Allah ku rike mutunci da girmama mutanen gidana uzakkirukumullah fi ahli baiti ina gama ku da Allah game da al'amarin mutanen gidana uzakkirukumullah fi ahli baiti ya faɗi wannan kalma har kafa uku قال حسين بن صبرا لزيد sai Hussein dan Sabra tabi'in wannan riwaya yace ma zai dan Arkam wa man ahlu baitihi ya zaid to wai suwa yake nufi ahlu baitihi din nan ya kai zaidi alaita nisa'uhu min ahli baitihi ashe wai matansa naji ana cewa wai ba ahlul baiti bari qala sai wannan sahabi da harka yake cewa nisa'uhu min ahli baiti matan shi suna cikin ahlu baiti dinsa walakin ahlu baitihi man hurima sadaqa ba'da amma nan waɗanda yake ishara a gare su a wannan hadisi su ne waɗanda aka ce kar su sadaka bayan su rasuwarsa bayan shi amin bayan shi an hana shi su ma aka ce kar su sadaka kala wa man hum sai wannan Hussein dan Sabra yake to su waye su kala sai ce hum alu ali wa alu aqilin wa alu ja'far wa alu abbas su ne mutanen gidan sayyidina ali jikokinsa tattaɓa kunnensa tashin alkiyama jikokin gidan sayyidina aqil jikokin aqilu tattaɓa kunnensa har zuwa ƙarshen alkiyama jikokin ja'afa jikokin abbas duka waɗannan suna cikin ahlul bait kuma dukkaninsu suna da alfarma wacce dole ne musulmi ya kiyaye ba tare da zakewa ko gazawa ba qala sai ce kullu haula'i hurima sadaqa dukkan waɗannan an haramta musu cin sadaka qala na'am zai harka mai ce kwarai kuwa wannan riwaya al-imam muslim ta da ita da wannan ainihin siga wa ja'a inda ghairi muslimin wa tirmidhi wa ahmada ka tirmidhi wa ahmada wan nasa'i fi fil khasa'is ya zo a wasu littafan waɗanda ba littafin imam muslim ba kamar littafin sunan da imam tirmidhi da musnad na imam ahmad da imam nasa'i a cikin littafin al-khasa'is nasa'i da littafin mai suna khasa'isu ali littafi ne haka juz'i guda banda sunanin nasa'i banda mustaba littafi ne musamman wanda wannan littafin ya yi shi ne don faɗan kawai darajin sayyidina ali ka ji yan shi'a waɗannan namun ranar ƙasar jahilai suna ƙoƙarin cewa wai imamun nasa'i ɗan shi'a ne saboda wani littafin imamun nasa'i ba ɗan shi'a ne irin waɗannan zindikai jahilai ba zama amma babu shakka malaman tarihi kamar yadda za zahabi ya ba da labari sun cewa yana da ainihin maili zuwa ga tashayyu'i to a wancan zamanin idan aka ce haka abin da ake nufi shine mutumin da a cikin wannan rigingimin yana jam'iyyar sayyidina ali akwai su kuma da yawa a cikin malamai akwai su a cikin sahabbai tun daga kan in ka dauka tun daga kan su ammaru dan yasir su abdullahi dan abbas duk waɗannan yan shi'a sayyidina ali ne a cikin malaman musulunci akwai irin su al al a'mash a'mash da mafi daukacin mutanen kasar kufa shi'awa ne a lokacin haka ce shi'a to shi ne yan jam'iyyar na ali a wannan rigima kawai abin da ake nufi kenan to mu da abin ya tashi zuwa a nan ƙasar saboda duk a jahilcin jahilci ya zo zulmatun ko ka ba'd muna an kawo mana isna a shari'a ne ja'fariya rafidanci na zagin sabai da aibata manyan musulunci na farko sai aka zo da shi da sunan islam only aka juya zuwa ga sunan islamic movement in nigeria sai da aka ga tsiru ta Wani sannan ma ake faɗa yadda a ce shi a har yanzu suna kiran kansu da suna islamic movement in nigeria wai gwagwarmayar musulunci a nigeria kai ka ce nigeria kasar bakaken arna ne ana gwagwarmaya shiga da su musulmai duk wannan yana daga cikin zara jama'a da cin amana addinin musulunci da ainihin neman ta da zaune tsaye a cikin harka addini wallahu musta'an ala ayi halin wannan hadisin a cikin littafin al-khasa'is na al-imam an-nasa'i da kuma littafin al-imam al-hakim shine al-mustadrak al-sayyani kenan to wannan tafai sun kawo wannan hadisi da wata ainihin riwaya wa ghairihim da wasu su kuma akwai ziyadatu annan Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala akwai ƙari akan cewa manzon Allah ya faɗi cewa man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu duk wanda yake ganin ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gidansa ne ni jagoransa ne to sai na da jagora ne gare shi wa ja'at ziyadatun ukhra mithlu qawlihi akwai wasu kuma ƙare-ƙaren da suka bi kamar faɗin manzon Allah da aka ce ya ce Allahumma wali man walahu wa adi man adahu wansur man nasarahu wa khzul man khazalahu wa adril haqqa ma'ahu haythu da cewa ya Allah ka kaunaci wanda ke kaunar sayyidina ali Allah ka yi gaba da wanda ke gaba da sayyidina ali Allah ka taimaki mai taimakon sayyidina ali Allah ka wulakanta wanda ya wulakanta sayyidina ali Allah ka juya gaskiya tare da shi duk inda ya juya wa ziyadatun ukhra da wasu ƙare-ƙare daban-daban la jadwa min zikri al'an waɗanda babu ainihin buƙatuwa a kira su a ambace su a nan to kafin mu je da nisa jama'a mu koma mu kalla hadisi kun ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya hori mutane da su koyi shi da su rike su shine ya fice littafin Allah da sunna ya zo a ta riwaya littafin Allah da ainihin wato ahlul baiti tace wannan ke akwai riwaya ta zo da littafin Allah da sunna malamai kamar su imamu tsahawi su yi kokarin su haɗa waɗannan riwaya guda biyu suka ce babu karo tsakankanin su saboda sunnar dai ita ce abin da ahlul baitin suke rike da shi kenan riko da Ahal baiti ba wai tutiya da ƙaunarsu ko bauta musu ko zaƙewa game da al'amarinsu ba a riko da irin ilimin da suka yi riko da shi shine ma'anan rike albayi kamar yadda riko da alƙur'ani ba ya nufin ka kankame ƙur'ani a ta faɗa da kai akan kana rike da shi ba me yake nufi aiki da alƙur'ani karanta shi haddace shi karantar da shi yaɗa gaske da ke ciki aiki da ainihin ilimin da ke cikin alƙur'ani ba shine Eh, riko da alqur'ani ba jama'a to haka riko da ahlul baiti shi ma abin da yake bi kenan haka malaman suka fasara ina ba da mun gane wannan sannan baya ga haka yanzu ka kalli yan shi'a wannan hadisin na da gaskiya mun suke tukiya shi to ka tsaya kalli hadisin da kyau me yasa ba sa kanta alqur'ani abin da aka fara a fata hadisin me yasa ba sa haddacewa waye zai iya kawo maka a cikin Najeriya nan ko Iran ko Iraq ka je a ce ga makanta da Alƙur'ani ga wani alaran ne ga zawiya alarmomi gashi ana kanta da alqur'ani ana girmama shi hasali ma cewa ce qur'anin ma ƙarya ne ba haka yake ba yanzu duk faɗin garin nan da suke ɗauka a matsayin self-defined capital ɗinsu ina ne makaranta da da ya shi a jama'a babu ɗan ɗarika na da makaranta da alqur'ani amma suna tukiya da cewa sun fi koya da alqur'ani Ai ɗan izala da shi yan salafiya na da shi yan kowace kungiya inda suna danganta kansa ga addini na musulunci za ka kusa da ruwar alkurani amma mutumin da baya sallah ina shi da ƙur'ani. shi ne kawai mutumin da baya sallah duk faɗin garin nan babu inda za ka ce masallaci ne na shi'a masallaci sai nan za su kwata a ta rigima da su ko wannan cocin da aka rusa walillahi alhamd babu masallaci a cikin shi kawai wani coci ne kawai na wurin na bautar gumaka da iskanci kawai da zinace-zinace da sunan wuta babu ka taɓa ganin a ce ga wata cibiya ta addinin musulunci ba masallaci jama'a gidan mai an yi masallaci ma'aikatan gwamnati an yi masallaci kasuwa gidan shaidan ma kenan akwai masallaci kowane anguwa akwai masallaci duk wani neighborhood da aka yi ta yi masallaci a arewacin Najeriya na har gidan kwallo to kashi har gidan kwallo inda ake kallon Manchester da Chelsea shi ma akwai masallaci saboda masu tsara ko imani ko ana cikin eh, kwallo za su fito su sallah ko to amma wai wurin addini babbar cibiyar mutanen da suke tutiyar wai addini suke amma babban masallaci ko ba za ka wuce da azar ko la'asar ka ji ana kiran sallah ko ga ana niyyar yin sallah ka san ko lalle akwai lauje cikin lalle amma yalan asaf jahilci ya cika mutanen ƙasar nan jama'a da rashin sanin muhimmancin aƙida rashin sanin muhimmancin al'amarin da zai faru a lahira shi ke damun mutane mutane sun fi damuwa da wannan rayuwa ka na hiyal mabza wal ma'ad kamar anan za a yi rayuwa ta kare babu canji ehm, iriya illa ya duniya na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa da shi na kida mutanen yanzu ubangiji Allah ya tsare mu da za ga dan shi a yana tuciya da ai annabi ne ya ce ai riko da ahlul sai suka ce na'am annabi ya ce ai riko da ahlul bait alaihi salatu wassalam me ma'anar wannan magana tukunna na farko shine yawa da bakin kaya ta'addanci jin rigima ta karfin ka ko zakin magabata me shine ma'ana ya riko da albaiti da a cikin a mace haka bai sannan kuma a cikin hadisin ya ambaci ruko da alqur'ani kai izin ka nawa ya da shi a izin ka nawa alqur'ani waye malamin da ya koya maka karatu alqur'ani shi shi ogan na kuma ya karatu alqur'ani Sama na fata mun gane wannan baya ga haka sai kuma bayani akan suwaye ahlul baiti kamar yadda ba a cikin hadisin nan kaji mai riwaya hadisin da kanshi ya fasara cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul baiti mai riwaya da kanshi kaida kuma shine arrawi adna bi barwiyati tunda ya tabbatar da cewa wannan hadisin bai zo dan lissafa matan manzon Allah alaihi salatu wassalam a cikin wannan zancen ba amma yake su ahlul baiti kamar yadda nassin alqur'ani ya zo karara ko mutum duk inda mutum ya kai da iya tawili na rantsi da Allah bai ce bai canza wannan fasara ba da Allah yake cewa inna ma yuridullahu li yudba ankum rijsa ahal bayt zaka ji wasu yan tara gutsa wanda ba su iya karatun addini mai tushe ba sai to ya an ce wai an kumur rijisa ba a ce an kunna ba kaga wannan in ka faɗa a cikin yan makaranta dariya kawai za maka so za a gane gaba ɗaya kai da kiki ne jahili mai shiga rigar malamai saboda lafazin ahal shi ne ke da wannan damirin lafazin ahal kuma muzakkari ne a lafazance za ka da shi muzakkari sannan da ba dan ma an ce an kundin ba to da ba wanda zai shiga ciki sai su an kundin da aka ce shi sa waɗannan da kake tutiya suka shiga ciki domin a ƙa'ida ‘yarka da ka aurar ta daga gidanka da jikokin da ta haifa a can da sirikinka mijinka duk ba su cikin iyalan gidanka a aladanci duk a duniya ka ake wannan dan ba su da gado kuma ku kuma wajen ba su da gado da matan gidanka suke da gado waɗanda ka auro daga waje Ya'yanka ƴaƴan mata ba su da gado banu waɗancan ne sirikanka banu na banu abna'ina wa banatuna banu hunna abna'ur al aba'i haka larawa suka ce ƴaƴan mu sune ƴaƴan ƴaƴan mu maza amma ƴaƴan ƴaƴan mu mata ƴaƴan wasu ne aka san yadda mata mu ma ce kalla na ko kasan mata na mu randa Hausawa to wanda ita ta haifa ita ce jikarta amma wanda ɗanta ya auro ta haifa tana ganin jika wata ne ita ma kuma wata ita ma haka take gani da <laughs> haka zaka ji suna cewa ya fi babu kaka wajen uwa da in dai jikoki ne to sun zo su je gun kakar ta wajen uwa ba duka ba zagiya ta dinga lallashi ta tana shagwaba su amma jika wata wajen uba wanda ita ce asalin ba kakar ta gaske to cin uban su take Allah shi kyauta wannan da al'adun ne da ma suke damu ala ayi halin wannan hadisi ya zo da yin falala sayyidina ali babu shakka sayyidina ali yana da falala kwarai jama'a ba karamin mutum bane a cikin addinin musulunci mun yi maganganu da da yawa a baya akan darajarsa kamar da kuma muke ji a yanzu anan sai malam yace fa amma ziyaratu man kanat maulahu man kuntu maulahu fa aliyu maulahu fa waradat inda tirmidhi wa ahmad wa nasa'i wal hakim wa ghayrihim bi asanida sahiha an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kaga wannan riwaya wannan kai na cewa duk wanda ya zama da sayyidina ali mai gidansa ne to ni ma mai gidan shi ne ko duk wanda ya zani mai gidan shi ya sai na ali mai gidan shi ne to wannan karin ya zo daga ainihin wato riwayoyi masu inganci a cikin zafin tirmidhi da ahmad da al hakim da kuma al-imamul nasai a cikin littafin khasa'is khasa'is ali wa amma ziyaratul ukhra malam yace ƙarurruka daban-daban kuwa ka ƙaulihi kamar faɗin sa da aka ce ya ce Allahumma wali man walahu wa adi man adahu hadhihi ziyaratu sahaha ba'du ahli ilmi yace wannan ƙari wasu malamai sun inganta shi wasu sahihu annaha la su amma magana gaskiya in ji malam Ya yace bata inganta ba sai dai nan gaskiya mu mun saba da shi babu shakka wannan ƙari ya inganta da iya lafazin cewa a man kuntu maulahu fa aliyun maulahu allahumma wali man walahu wa adi man adahu iya nan wannan ya inganta a cikin riwaya al-imamu ibnu majah malam muhammad nasir albani ya tabbatar da ingancin wannan ainihin lafazi a cikin as-sahiha a lamba na dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari bakwai da hamsin a cikin littafin silsilar hadisi sahiha ta imam Sheikh Muhammad Nasir bin Albani Allah ya gafarta mishi daka wannan tsarin ya inganta jama'a iyakar nan cewa wa adiman adahu Allah ka so wanda ke san shi Allah ka yi gaba da wanda ke gaban shi da shi ko ba zo nan ba wa amma ziyaratu wansur man nasarahu wa khzul man khazalahu wa adri al-haqq ma'ahu haythu dara yace wannan karin kuwa Allah ka taimake shi da wuce ka taimaki mai taimakon sa Allah ka wulakanta mai wulakanta shi Allah ka juyar da gaskiya da inda ya juya to wannan dai kam kamar da malai ya faɗa fa hadihi ziyaratu makzuba ala nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kai ne wanda yake bai tabbata ba a cikin isnadin wannan ƙarya kuma mutum mai suna alwalid ibn uqba ibn nazar alwalid ibn uqba ibn nazar al-anasi al-anasi wanda yake imamu ainihin wato al-hafiz zahabi ya faɗi yace wannan mutumi majhuli ne sannan akwai wani isnadi daban kuma wanda isnadi ne ma na ƙarya karanta wannan ƙare-ƙaren bayani a cikin tafin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a min al-da'ifatu wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi'u fil umma na malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin lamba ta 4961 ina fata mun gane wannan za ka tabbas wannan bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa hadha alhadith yastadillu bihi shi'atu ala anna ali radiyallahu anhu huwa alkhalifatu ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallama min babi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam man maulahu wannan hadisi shi'a suna hujja da shi akan cewa ai shi kenan ga hujja nan karara saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda na kasance ni ne ya da ni mai gidansa ne to sai na da gidan shi ya ka zaka ga ko a nan kasar suna yin wani idi da suke ce mishi idu ghazir khum suna yin shi bayan mako guda da idin babbar sallah kamar kwanaki goma bayan idin babbar sallah kamar ashirin ga watan ainihin zulhijja suna riya cewa wai a irin wannan ranar ne aka tsaya a wannan zangon ko musamman wai an tsaya ne kawai dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da wannan wato mubaya ga na ali da ya faɗa kuma wai sabai suka ki mubaya kaga wannan ai akwai zalunci a ciki da ƙarya da tsiban wa kai zunubin da ba ka iya da shi ba ya kai dan shi'a wato jama'a wannan wannan bala'i na shi'a da aka kawo ƙasar nan babu shakka wannan mutum ibrahim zaki ya kawo bala'i ƙasar nan ba ƙari ba ya kawo ba karamin bala'i ya kawo kasar nan ba jama'a saboda ku duba ku gani jama'a daga cikin laifuffuka waɗanda ainihin suka fi kowanne muni shine daga ciki akwai zagin Allah ma'ana zagin Allah babban laifi ne da haka Allah zuwa ta'ala da kanshi ya hana musulmai su zagi gumaka alalin gumaka fa sun cancanci zagi amma Allah ya ce kar a zagi gumaka dan kada wannan ya tunzura kafirai su zagi Allah har da cewa fa kafirai kafircin da suke shi kan shi zagin Allah ne amma furta zagi ga Allah ba karamin laifi bane Allah ya ce wa ta subul ladina kafaru eh, subullaha adwan ba su subul ladina da una min dunillahi kar ku zagi abin da suke kiraya wanda ba Allah ba kar ka ce Allah tsine walata dan kawai da kafiri shi ma ya gurgura ya ce to shi ma mai wa da wannan magana akan Allah subhanahu wataala Allah ya hana wannan Allah ya hana zagin annabawa ma'ana kafuri zai iya kafirci ya muna lafiya a kyale shi amma daga ran da ya zagi wani annabi to bai da alfarma ta rayuwarsa in ya sha giya in ya caca in ya ce Allah uku ne duk wannan kafirci cewa Allah na uku ne sama girgira take da kasa ko da kadu samawa ce ta fassarna min watan shaqqul ard wa takhiru hadda an da aulin rahman walada amma duk sati da lahadi ana faɗan wannan ba ku Allah ya kyale har sai ya kama su a lahira amma da duk wani kafiri ya girin gidi shi ya aibata wani annabi daga cikin annabawa to daga ranar jinin shi ya halatta dole a kashe shi ku zo ku gani jama'a munin zagi mutane na uku a kadan daraja kuka ce al'umma ta uku a kada din daraja daga annabawa bisa magana sayya sai mala'iku ka duba ga yadda Allah ya yi ma yahudawa lugudan baƙaƙen maganganu a baƙa saboda batancin da suka wa sayyidina jibril alaihi salam kuma kuna fahimta kuwa ku zo gani jama'a duk waɗannan zagi ne Allah bai ɗaya kafa a kansu to mutane daga wasu ne sahabbai akala ta mutunci in ka ɗauke waɗannan in ka ɗauke mutuncin Allah subhanahu ta'ala daga nan sai na manzo Allah sallallahu alaihi sallama, daga nan na sauran annabawa daga nan sai na mala'iku ko to daga nan babu wata fi'a ta al'umma da suka yi sahabbai daraja babu ba wanda zai kawo maka kuma wasu sam amma kuma waɗannan su zama su ne karan bara da sharri da ƙage da tawili da girmama laifukan da suka yi wanda ɗan adanci ne da cin mutunci da zolaya da ta'allaki da yi wa Allah tsageranci haka da ɗan shi'a jahili wai ya buɗe baki ya ce wai in ya shiga aljanna in dai zai ga mu'awiya wai ya haƙura dama ka haƙura tun da kai zindiki ne dama haƙurare ne kai wai in ya shiga ya ga mu'awiya wai ya haƙura zaki ya buɗe baki ya kazafi ya ce wai aisha ita ta samu manzo Allah guba wai ya ce mutu wai ta kashe shi bai ma ku bi da faɗa wannan magana ba a nan nan da zare ya faɗi ta ba kai ma ku bi bare bare ai wannan ai wannan yarinya da ake ce ma indo ita ce ta sa mishi guba ya ce mu ta ba ku ku ji wannan Allah jama'a kuma wannan su ɗauka wai Allah zai kyale su shi kenan sai wannan abu ko dai Allah ya kyale su ba sai dai kawai a jira lokaci in lokaci kuma yayi za a gani an fara gani ne ai Allah bai kyale su ba dan Allah bai ga hukunta su ba ta kuma mu san wannan zama irin waɗannan alkaba'i maganganun ya zama in ka ɗauko su ba wanda za ka hara da su sai mutanen da Allah ya da su mutanen da da Allah ya ga dama sai kyala sabai kawai aikin su ya ga mutane su wada iri ma'ana ba sai ya da wata aya bayani ba kamar da duk wani mutum da ake girma girmama yanzu a Najeriya ko a duniya da sunan ɗan kishin ƙasa shugaba na kwarai, babban masani scientist wani philanthropist ko me shi arne ne ko musulmi babu ayat da ce a girma saddauna ko akwai ta ba yadda ce bilgir shi ne ya fi kowa iya kera kwamfuta ko akwai babu ayar ta ce a girmama wani kowa da kowa ne da sunan shi na yin shi amma mutane ne a irin mahangasa ta mutane sai da wasu ayyuka da mutumin ya yi sai suka fassara su matsayin ayyuka masu kyau sai ake yi shi ko ko malami ne shi ko basarake ko attajiri ne shi ko shugaba ne ko jarumi ne iyakata kenan ba ka da wani wato tauƙif daga Allah cewa saduna mutumin kirki ne ka da wannan ka da tauƙif daga Allah cewa mala abakar gu mutumin kirki ne abin da ya bayyana ne yake yake shi kamar da sayyidina Umar yake cewa da wahayi na sauka zai ce mana wani na kirki ne wani na bangare yanzu ba wahayi wanda ya bayyana mana kirki mu hukunta shi a matsayin mutumin kirki wanda ya bayyana mana akasin kirki mu hukunta shi a matsayin mutumin banza to sahabbai bayan kirkin su ya bayyana sai Allah ya fitar da ayoyi bin ashara yace nagari ne su na kirki ne na kwarai ne ya yarda da su ya gafarta musu ya ba su aljanna ta sanan burjika alqur'ani Allah bai bar magana ta zama ijtihadi ba ya kawo nasoshi amma da ka dan shi'a ya rufe ido ya ce ba ruwan shi da wannan nasoshin ba ma'anar su ba kenan Qur'anin ma ƙarya ne su suka faɗi wannan da kansu ai sun yi kaza ai sun yi kaza sannan ya take da cewa Allah ya kine musu kaga wannan jama'a ya ɗauko ruwan dafa kai shi kamar da muka faɗa ranar duk wa'azin da ake musu ana musu ne don su su tsira da imani wallahi wannan ba zai rika safai ba ko kaɗan don suna can a cikin ni'ima Allah insha Allah Allah ya riga ya karɓe su ya yarda da su duk abin da aka faɗa yanzu kai za ka shiga cikin damuwa da bala'i kuma wanda da aka shi a wannan hadisar yanzu ka yi nadama yanzu haka da muke magana na rantsa Allah yana cikin nadama a aikin da yadda ka san Allah ya ba da labari game da kiristoci cewa wa in minhum illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti babu wani kirista sai ya zama sanda zai mutu sai ya imani da cewa annabi Isa ba Allah bane sai ya yi nadamar cewa da yake annabi Isa Allah ne amma ya riga ya makara kan ta ibnu kathir haka duk wanda aka shi a wannan zindiƙancin da tunanin waye shahada shahada kudayi na rantsi da Allah jama'a duk wanda ya mutu yana wannan kafircin ya mutu ya mutu mushi ya mutu mushi da kasan mutuwar jaki akan titi Allah ubangiji tsare mana imanu ala ayi halin jama'a waɗannan mutane da ake ce sahabbai su ne karabka ta hudu a cikin mutane masu daraja ko a ce a cikin al'umma masu daraja kamar da muka lissafa yau shi zaka ce ka mai da addinin ka zakin su wanda a musulunci mutumin da kuke raye da zamani ɗaya da shi ma Allah bai halasta maka mutunci shi ka zarge shi ba ko da yayi abun zaki din ku ji ko da yayi abun zaki in ka zage shi laifin da zaka samu ba zai gaza laifin abin da yi ba balantana mutanen da suka wuce ajiyal ajiyal wato generations da yawa wajen ajiyal goma sha biyar ko fiye da haka Allah ku gije tsare mu da aka shi jama'a wannan da abin da aka mai shi a ko kar kowa ya taɓa tsammanin shi ne ƙarshen shi'a a Najeriya an kai haka kai kuskure Lallai akwai sauran jidali gaba da shi'a a Najeriya kuma wannan jidalin ba zai kare ba sai an ci gaba da irin wannan karatun karanta tarihi da aƙidar musulunci ta zama rasikha kowa ya fahimce ta domin dama ita shi'a da ka ganta wato kamar yadda ka san ainihin wato yadda ka san abin nan ne kansa ce kana samun wuri ne ta ci a hankali a hankali shi shi'a ta samu wurin da jahilci ya zauna shi ke ta samu wurin ta samu wurin da za ta ainihin iya ba suka ga ta fi yawa koyi alhamdulillah gunan zare da ake ganin wai shugaban zindikan yana nan mun bugu kowa karancin shi a Najeriya insha Allah ba wani birnin da ya kai girman Zaria wanda ke da karancin shi a irin na Zaria saboda alherin malaman suna da suke Zaria nan tun shekarun baya Allah ya ji su mal albani Allah ya gafarta musu Allah ya sa su huta shi sa ka ga sai ka je wani gari da an ganka da motar zaria sai wani zindike da shi ko a guje ce wai ina malam sai kuma ka san wani malam ba me malam ko wannan da bai ta da baki wani shine malam so da ya riga ya yasa da asiri sai da sai tsoka wai duk wai duk zaria wa yan shi'a zaria ba yan shi'a bane zaria ahlus sunna ne musulmai yan shi'a da ke zaria ba su kai 1% na mutanen zaria ba dan zaka kirga layi guda 30 hala babu yan shi'a kwayo ba a ciki kaga bai kai 1% ba kenan Allah shi shi don haka wannan hadisi jama'a yana bayyana fallar sayyidina ali amma baya nuna cewa sayyidina ali baya nuna cancanta shugabanci domin in cewa wane mai gida ne wane kuma babba ne akwai sabon da annabi faɗa haka akan su sayyidina abubakar sayyidina umar sun yi faɗa da sayyidina abubakar kuma umar ke da gaskiya sayyidina abubakar ya je har shi ya bashi hakuri ya ce ba zai hakura ba ina cikin sahih bukhari sai zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai ce mishi kaje ko ya ki ma Allah ya ce maka karamu da shi kawai manzo Allah ya ta faɗa akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ya manzo Allah ina da bukata kaza kaza yace zan je in dawo in je ta mata sai ce mata ki je ki dawo tace to ina dawo ban same ka ba sai ce mata ga ka da akwai irin waɗannan ma'ana akwai isharar gayatul amr a ce tabbas yadda Allah da cikin wanda suka cancanta gayatul amri ya daga cikin wanda suka cancanta su shugabanci a musulunci kuma ya yi manzon Allah yana cikin gargaran mutuwa babban sa sayyidina Abbas da radiyallahu anhu yace ce sayyidina Ali na ji fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya ya tsanani kuma na je na duba shi na ga alamun mutuwa a gushin shi ka zo mu je ya gaya mana menene matsayin mu akan wannan al'amari na musulunci dan sai in ya mutu a rigima sai na alin ba gaya wannan wanda sai na yana nan aka faɗi wannan zancen abin da yake yace a ka bar shi in ya kira mu ya ce ga mukamin da za a baku shi kenan in bai kira mu baka bar shi idan ya mutu duk wanda musulmi suka zaba in ya faɗo kan mu fa bi hawa ni'mat in ya faɗa kan wani za mu biyayya kenan da ku ne kuka fahimci wannan hadisi yana nufin sayyidina ali shugaba shi ne fahimci haka ba ku fi shi ilimi kenan don wannan magana da ta cewa a kai ka manta ne ni dai ban certification wata rawai kenan yanzu domin lokacin bai wata daga zulhijja ne wannan sai almuharram safar rabiul awwal wata uku zuwa hudu baya da sai ce kai ka manta ne haba eh, abbas ya kashe wannan magana ai daga ya bani return certificate dai ina jira ne kawai da sa ran kadani ba zai ci haka ba kenan shi ma bai fahimci haka wannan gafe yake ba ku ne da kuke jahilai kuka dauki wannan magana Allah shi ne shi mu sai ce ba suna cewa wa wa yaqulna suna cewa inna qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu wanda din nake zama nake a matsayin jagora gare shi sai ina da jagora gare shi ai nufin aliyu ne khalifa wal maula suka ce maula anan bi ma'anar wadi ma'anar shi shugaba ai as-sayyid jagora allazi a an yuta'a wanda ya zama wajibi a mashi da'a hadihi hiya wannan ita ce ainihin jihar da suka bayar to sa'an nan kallon gani jama'a a cikin waɗanda aka lissafa al bayt zaka ji akwai al aqil al abbas al jafar al ali su kuwa al wa kai suke bi al husain ba al ali suke bi ba al husain kawai suke bi kun gane ko jama'a ma'ana sun tuttun watsar da kowa sun kama wani dan reshe kawai su rike sun ce ba ruwansu da sauran kuma sun ce waɗannan su gare ne al bayt saboda zalunci ba su yarda da abbasiyawa cewa jikokin annabi ne suna da mutunci ba haka aqidawa haka ja'farawa haka a gidan sayyidina ali din sai ali da ƴaƴa da jikoki burjik hasan da nashi jikokin muhammad ibnu halafiya ya bar jikoki sannan kuma ainihin shi ma husaini ya bar da kuma ƴaƴan waɗannan suna duka ƴaƴan fatima ko a hasan da husaini jikokinsu su ne jikokin fatima sannan akwai jikokin muhammad ibnu hanafiya wanda shi ma ɗa ne ga sayyidina ali amma babu ruwansu da su Husaini kawai suka rike da kuma wasu daga cikin ƴaƴan shi da ka Ali Husaini kawai suka rike da ka ba da wannan hadisin suke aiki ba suna aiki da sarran su ne kawai ina ba da jama'a mun gane wannan sai yake cewa wa ja al hadithu kadhalika an Ali radiyallahu anhu lamma وجاء الحديث كذلك عن علي رضي الله عنه لما كان في الرحبة في الكوفة أنه قال يقول سيدنا علي الله يكارى ما سيدا شيدا كان شينا ورجل كتما الرحبة أكوفة يتي من سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي يوم غدير خم وانين يجي ainihin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa game da ni ranar gazir qum yana cewa man kuntu maulahu fa aliyun maulahu fa shahida bi zalika isna ashara badariya sai aka samu mutum goma sha biyu badariyawa wanda duka sun ji yakin badar suka shaida cewa sun ji wannan magana da haka magana ce mutawatira ke sai ma ce sababu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam hadal kalama da ali wai me yasa manzo Allah ya faɗi wannan magana tukuna ya kamata a bi sawun me yasa aka faɗi magana me ya faru har manzon Allah alaihi salatu wasalam ya faɗi wannan sakon yanzu yaz'umuna 'yan shi'a suna riya cewa annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam innama auqafa nasa fi hadha makan fil cewa wai annabi sallallahu alaihi kadai ya tsayar da mutane ne aka yada zango a wannan wurin da ake ce magazin qum a cikin tsananin zafin rana aifil juffa a kusa da jumfa miƙaci kenan Allah fiya gazir qum wanda a juba din ne akwai wannan tafki na qum wa kana adaduhum akthar min mi'ati al suka ce wai akwai mutane sama da dubu ɗari a wannan karanka wa kana muftaraqal wannan wurin shine mararraba inda kowane alhaji ke kama hanyar garin su wannan ma ƙarya ce wa annahu istama'a bihim annabi sallallahu alaihi wasallama yubayyana lahum hadha al-amr wai manzo Allah ya ce a tara mai dukkan mutanen da suka je aikin hajji a lokacin su tsaya su jira shi a nan waje dan ya zo ya bayyana wannan ainihin al'amari wa huwa ya faɗa musu cewa man kuntu maulahu fa aliyun maulahu wa yaziduna wa yaziduna ziyadati allati suna ƙara ainihin ƙare-ƙare daga cikin wasunsu ambatan su ya gabata wasahihu anna hadha alhaditha sababuhu amrani isnani abin da yake daidai shine wannan hadisin akwai abubuwa guda biyu da suka faru sune suka ja sababin faruwarsa al-awwal na farko an buraida ibn al-hasibi رضي الله عنه قال أرسل خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرسل له من يقبل الخمسة Khalid dan Walid yana can kasar Yaman yana ta jihadi sai aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sako cewa a aiko da wanda zai zo ya tafi da khumusi shine wato rabban ahlul baiti rabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da ahlul bait a cikin ganima sai manzon Allah sai ya aika da sayyidina Ali faja'a aliyun wa qabada al-khumsa sai manzo Allah ya koda ɗaya daga cikin waɗanda suna da haƙƙi a cikin sai na ali kenan sai zo ya karba thumma ikhtara jariyatan min al-khumsi wa dakhala biha to a cikin waɗannan dukiya da aka bashi ya taho da ita daga cikin dukiyoyi na ɗin, din shine sai ainihin wato ya zaɓi wata baiwa daga ciki sai ya ainihin tare da ita ya sadaka da ita wa qala buraiba ya ce. wa kuntu ubghidu aliyan kida da ina jin haushin abi irin jin haushi yake tsakanin mutane ba sa shiri jinin su bai haɗu ba ko makamanta haka wa qarikta sala sai na shi ya fito ya kwana da wannan mata ya fito yayi wanka fa qultu li khalid sai na ce wa khalid ala tara ila hada Allah ji wannan mutum irin kaga wanda kake jin haushi din Allah ji wannan na ji abin da wannan yake magana dai kawai irin ta sa al'ada فلما قدمنا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكرت ذلك له shi wannan mutumin da kai shi Buraida sai ce da muka je inda manzon Allah yake alayhi salatu wasalam sai na bashi labari ya ce ya manzon Allah kaji kaji kaji to kare sai da bada labarin mutumin da ke jin haushin wani yake dole zai iya kawo ta suka ko fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam li Buraida yana cikin bada labarin sai manzon Allah ya ce ya Buraida atabghiru aliyan kai Buraida wani kana jin haushin Aliyu fa qultu na ce wallahi manzo Allah shi da kiji ai ba ta kariya fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace la tubghiluhu kar ka sake garwashe shi fa inna lahu fil khums akthar min zalika domin abin da ya dauka wannan jariya da ya dauka abin da yake da shi a cikin wannan khumsin yafi haka sai da kira ban shi ba ko ba sata yi ba wa fi riwayatin anna an sallallahu alaihi wasallam qala li burayda man kuntu maulahu fa Aliyun maulahu yace wanda din nake ainihin kauna wanda yake aiki kauna ta to ya kaunaci Aliyu wanda yake girma ya girma Aliyu a wata riwaya sai Burda yace sai na ce a cikin raina in Allah ya sani ku daga ba zan ƙara kyamar shi a fili ko a goye ba ma'ana daga lokacin ne na kyamar su na Umar ku da sai ga Aliyu kirari suke mishi ce ga mai gidan musulmai ma'ana ba wanda ya ci wannan abin da manzo Allah ya faɗa da sai na Umar ya ganshi Allah mai kai sai ce ina ina gaida mai gidan mu'minai ina maraba da mai gidan mu'minai ma'ana sabai ba su mushi hasadan wannan matsayin ba ba sahabin da ya mai wannan matsayin. kafin faɗin haka ne wasu ga wani ya faɗa da kanshi yake da wani abu na ɗabi'a da yake jin haushi game da kaji sababi na farko jama'a sababi na biyu an abi sa'idin anna aliyan mana'ahum min rukubi iblis sadaqa sababi na biyu kuma cewa daga cikin rundunar ainihin wato da suka je yaƙi ƙasar yaman din nan aliyu zai dawo da waɗannan kaya sai ce ku tawo da su ku ku wuce madina da su ni kuma zan wuce makka in je ne aikin hajji shine inda ya taho din nan ya ce da manzo Allah ya tambaye shi ce na ɗauko niyya ne kawai na ce irin taka ku tana jikin ku zama to daga yamma ne kayan da aka hazo shi da su sai ce ku ku wuce da su makka amin madina ni kuma zan tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan kai mishi wannan raƙuma ya hadaya sannan ni ma ne aikin haji ya tafi da raƙuma ɗari to za su sai ce musu kar wanda ya hau raƙuman wannan kumusin don ba sa cikin ganiman musulmai ga gari kuma su suna da abubuwan hawansu ka kanta wannan riwaya tana nan cikakkiya a cikin littafin dala'ilin nubuwa na imamul bayhaqi a mujalladi na biyar jama'a duk muna faɗar ta wannan muna faɗa ne saboda mun karanta kawai ne ɗauka wai yadda suke sharutin ne ba alfahari bane wannan magana ce mutu haq saboda mun karanta ne mun san inda kafin yake in kana musu zaka iya zuwa bude maka ko ka zo littafin ka ko ka zo muna da su sai a buɗe maka ka karanta cikakken riwaya a cikin littafin dalailun nubuwa na al-imam al-bayhaqi yace da suka tafi sai suka tarar da raƙumansu su suna ainihin wato gajiya to da kuma an daɗe ana aiki da yake-yake yaƙe-yaƙe da tafiye-tafiye sun sai suka yi shawarar to ko dai za su karya dokar da ya ba su ne duk da haka su sauka daga raƙuman su ba raƙuman kamar ɗan iska kenan haka su ɗan ci sauƙin wahala su canza zuwa kan dawakansu shugaban wannan tawagar waɗannan 'yan aiken ya ba su fatawa ce shi yana ganin ba komai wannan yana ganin buƙata ce ta jafi haka ina fata mun gano jama'a to shine daga baya da sayyidina ali ya zo ya hausa da fada ya musu fada ya nuna fushin shi kwarai za mu ji duka zai takaita mana riwayar gashi yake cewa lamma kanu fil yamani yace sa'ad da muke kasar yaman ammara alaihim rajulan wa ammara alaihim rajulan sayyidina ali daura musu shugabancin wani mutum wa kharaja ila annabi sallallahu alaihi wasallama fi makka shi kuma ya kama hanyar zuwa kasar makka dan ya riki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake hajin ban kwana thumma lamma fi tariqi idan ladhi amarahu kad azina lahum bin rukuni da suka zo sai bai tarar da su akan hanya wannan da ya bai wa shugabanci a cikin su ya ba su dama su haura umar da na sadaka na da yace kada a hau ma ra'ahum wa ra'al ibla alaiha asar rukuni da ya gansu ya ga alama waɗannan raƙuma an hausu gadiba sai ya fushi sun ma'ataba na'ibahu da ja'alahu makano sannan ya cici mutunci ya faɗi baƙaƙen maganganu ga wannan da ya sanya shi wannan aiki ka sa mutum aiki kai ne principal ka ba senior masa wani aiki ka ce a yi kaza kar a sake a yi kaza sai zo yi wanda ka ce ka a yi me za ka yi masifa ko sabiya ta abin da za ka zo kai kina ma'ana an ƙi bin umarninka an kare doka ko da ko yana ganin abin da ya shine maslaha ne ya kamata yi ya shawarci ka tukunna ku samu consensus ko kafin ya zo ya aikata ina ba za mu fahimci wannan yara ne sun yi laifi sai ce ga sunan a hore su kada kada a kyale kowa ko mun hakurin da wani bai bayar shikenan sai wani mai anguwa ko wanda fije zo shikenan sai baka hakuri shikenan shikenan sai da tawa sai magana wani ba kyale su ku yara Allah shi ku sai masa principal yago babu wani bayani akan horo dole masifa ko to irin haka ne ya faru na ali yago ya masifa kala abu sa'id abu sa'id mai ba da labari yace falan malakina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakarna malakina yace dama da Aliyu yake magana yake cewa in kike ce mutunci haka ba komai zamu kai karar shi gaba ku rabu da shi kawai an yana ganin shi shugaba ne akwai na gaba da shi shikenan ana zuwa Madina shikenan yace ah, zai ba da labari min al-ghalazati wa tadhiq irin kuncin da muka samu tare da sayyidina Ali da irin wulakancin da ya mana a cikin ba da labarin shi yake cewa yana zuwa Madina da ya aje kayan shi kawai wuce gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi kai kara kenan yace da yaje sai tare sai na bakar ya fito daga gida suka gaisa har ya mishi ainihin wato murna ashe kun je jihadi ashe an yi kaza kaza kaza sai kuma yace sai na sai na uh, Abubakar da Allah mu kuma ina so zan yi wata ƙara ina so ka zama shaida yadda ka mutane suka yi hari hmm. aka kuma sai na Abubakar a gaban shi akai zancan zancen ya ɗauko zance ya ce ya manzan Allah ka ji ka ji gaskiya abin da Aliyu ya mana mu mu ji daɗi ba ga abin da ya faru saboda Allah bai laifin mu dan kawai mu haura kuma na sadaka bayan namu sun gaji yana ganin yana da case yana ganin yana da case ko kafin ya gama wanzu Allah ya daka mai tsawa ya mai fada ne faɗi wannan magana kenan abinda magana take nufi shi ne, idan sai na yana jagoranci kai da kake karkashin shi manzo Allah bai halatta maka saba shi ba wanda kuma wannan ya shafi kowane shugaba kaga saboda wutan ya kara fito da ma'ana hadisin karara ba wannan yana nufin shikenan daga ranan da manzo Allah yana so sai ce to shikenan ma na ma tsara shi halifa wanda zai rinta ma yarda da na mutu shine halifa kai aliyu eh kai ne halifa da yana manzo Allah ya faɗa haka saboda ba ma na magana take ba ina fata da mun gane wannan shi ne sai ke cewa eh, wa fi riwayatin annaha kanat hulalan aradu an yalbisuha faman ahum ali radiyallahu anhu min lubsiha wasu wata riwaya tace kuma akwai wasu kayan karas ne waɗanda suke so su sanya a jikin su sayyidina ali yana sanya waɗannan kayan gayu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace ma ya sa'ad ibn malik kai ta dan malik yi mana shiru ko huwa abu sa'id shi ne abu sa'id din can yace babu qaulika li akhika ali kamar shiru ka bar wannan zancen da kake yi akan dan uwanka sayyidina ali fa wallahi laqad alimta annahu ahsana fi sabilillah ka san abin da yake dan Allah yake wallahi ka sani kamar shiru kada alimtu kai ko na san abin da yake dan Allah yake qala ibn kathir ibn kathir yace wa isnadu isnadun jayyidun ala shart an-nasa'i akhrajahu al-baihaqi wa ghayruhu yace isnadi ne wannan mai inganci bisa shartin imamun nasa'i bai haƙi ya fitar da shi a cikin littafin dala'il kamar da na faɗa jama'a ba a cikin littafin sunan al-kubra ta imam zaki ba bayan kira littafi daban dala'il dala'il nubuwa wanda ya kawo hadisai yadda ka san a shafa haka littafin yake mujalladi tara ne bayani ne akan annabta annabi sallallahu alaihi wasallam da dalilan tabbatar da ita mu'ujizozin shi da karamomin shi da irin halayen shi da nagartar shi da ɗabi'arsa da siffarsa yadda kaga dai a shafa in tana gaba da a shafa ma wajen daraja a wannan rankiya ta littafai waɗanda suke bayani akan manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama abin da gaji shine da ma ƙasashen ba su wannan tafan ba in ana faɗin sai a ce kamar kana faɗa wani abu wasu duniya a jini kamar sai a zama ta ji a ce kaji suna wasu abubuwa da suke faɗa kuma waɗannan su ne suke malanta waya suke cewa ma su ne wai masoya masoya annabi Allah ya tsare mu وقال ابن كثير إن علي رضي الله عنه لما كثر فيه الكيل والقال ce sai na ali manzo Allah ya bashi wannan shugabanci ne na zuwa da an so ganima da dawo da ita sai zama akwai cece kuce a kai shi duk wanda ba san zama a cece kuce kada ya karbi shugabanci kun ji kasara din riki wal wannan yace wannan yace duk wanda yake shugabanci tun daga monita da liman da ciyama da duk wani wanda za a bashi shugaba kai ko daurin aure da za a je daga nan zuwa ikara a ce wani eh kai ne shugaban motar nan sai wani ya maka korafi sai wani ya ga baka kyauta mishi ba ka bane da ba ko zaman cin abinci ne za a ce wani eh kai da shugaban raba abincin na wajen ba sai abin da kace za a yi sai mutane sun tsine maka albarka da sun gaba ka da adalci sai dai kawai kai dan Allah to ka duba madarar da sayyidina Ali ba jama'a da karama shi nagartar shi su bi irin wannan jama'a sai kawai mutane suka fara cice ku ce a kai shi yasa in dai baka san a zage ka ko to kar kai kar kai shugabanci ba ka da wata sauran alfarma in kai shugabanci tunda annabi fa da kanshi jama'a sallallahu alaihi wasallama ya taba rabon fa wani abu ne yace wallahi ba a a wannan rabon manzo Allah yake Allah wadaran magana kai kuwa idan ni ban yi adalci ba duniya waye ne jama'a ku duka gani ba manzon Allah ba wanda ake mishi wahayi kuma wannan mutumin da ke wannan magana ya rayu sanda ake wahayi ba wai daga baya zo ba ya san matsayin wahayi da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yake dan adam to kadara ma wannan manzo Allah ya ce shine kakan kakan ma abin nan ɗan kalakato da yan boko haram ko to kalli mutanen Madina gaba ɗayan su jama'a da alherin da ke tare da su da aka je yakin da aka samu ganima fiye da duk wani yaki a musulunci shine ainihin Hunain aka zo aka raba ganima a waɗanda manzo Allah eh, ibnu kasir ya yanka waɗanda annabi ya ba su raƙumi ɗari ɗari sama da mutum biyar kowa raƙumi ɗari kamar yadda ba a ce an baka kamar a ce an baka fito ne guda ɗari shi ne rakumi ɗari ba lokacin? kamar a ce an baka mota ɗari rakumi a gusa kamar matsayin mota ne ka ɗauka haka a ce yanzu an baka mota ɗari wani ma mota ɗari wani mota ɗari na za ka sa su mata kuna mutanen madina aka raba duk rabon da za a gama za Allah kawai kawai da kai ba su komai ba sai ɗan adanci ya kama su san dukiya suka ce ka gani ko mutumin ma an ce sallin kalbaka ya kulka kun ga ga jama'a mu da muka taimake shi da jinin mu da garin mu muka dauka wa kanmu daukakka kowa ya kishi muka kawo shi garin mu yanzu ɗan uwan shi shiga musulunta da daga maka kaga ya raba musu garima wasu ka ce hala ma da kowa ma garin su je kowa ma ya ba garin mu suna ta wannan cece kutan har ya dawo kunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah hankalin shi tashi ya ga mutanen alheri za su lalace yace aje ya aika wani yace aje abu duk inda suke zauna a kira su a ce yana da mitin da ƴan Madina kadai ƴan madina suka gama shiga wajen mitin din nan su sai na bakar ne kaɗai aka bari suka shiga su biyu ko su uku sauran ba ka ce duk bai waje wannan bai shafi kowa za Allah ya shiga ya ce mutanen madina dama sai ya tambayi sa dan ubada ce da gaske ne ana faɗa wannan magana ce amma ah, Allah ana faɗa ce to kai me ra'ayinka to manzo Allah ni ma ɗaya daga cikin su ba ma'ana shi ba yana da wannan shi ba ke manzo Allah an kira shi shi ce to yanzu mutanen Madina na ji an ce kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza sai a ah, manzo Allah wallahi abun ne mu dai to a ne muna hakuri dai ba mu zai fahimta ba ne manzo Allah ya musu gori tukunna yace ashe ban same ku kafirai sa ku addini ba ashe ban same ku cikin bata sasa ku a shari'a ba ashe ban same ku kuna faɗa da juna na haɗa kanku ba ya musu gori ya musu gori duka suna cewa gaskiya ne ya rasulullah gaskiya ne ya rasulullah ce to kuma ku mun gori mana suka ce ba abin da za mu goranta muku cewa kawai na goranta muku za ku iya cewa ashe ba an kore ka daga garin ku ba muka baka wurin zama ashe ba amma kaza ba muka ma kaza ashe ba mutanen ka suka maka farmaki ba muka kare ka a badar da uhu? ashe ba kaza ba yace ku yanzu ba ku jin daɗi mutane su tafi da zinariya da azurfa da raƙuma kowa ya kai garin su ku kuma rabon ku shine manzon Allah yace wallahi da za a zo marba hanya a ce ga hanyoyin garuruwa daban-daban yace na rantsi da Allah hanyar garin Madina da shi ganewa ma'ana ni ma yanzu dan Madina da kenan suka fashe da kuka saboda murna da nadama suna ta tuba ya manzan Allah mun tuba ka yafi mu ka roƙon mana Allah ya ce mana yace wato wato kamar su ba san sun samu rabo fi tsoka bane shi an ba wa raƙumi ɗari ku kuma an ba ku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan kuskuren da suka jira suka fahimci matsayin matsayin su ya ƙaru da ta ƙaru a shaidi shine duba za ka ga imanin mutanen Madina amma yadda al'amarin dukiya yasa ga manzan Allah mummunan tunani wanda saboda imaninsa a yakin bada da manzan Allah ya tara mutane bayan an gama mora za a tafi yaki yace jama'a wane ne ya shirya yakin nan sai Abubakar ya nike ce na shirya yakin nan aka sake cewa waye shirya sai Usman ya nike haka dai mutanen Makka sai manzo Allah ya lura kaman babu wani dan Madina da ya mike yace na ce jama'a waye shirya yakin nan sai wani mutum da zai muke ce ya manzo Allah na samu kai nufin mu kake nufi ko ce ku nake nufi mana waɗannan ai tare muka zo da su yakin ya shafe su kai tsaye ce to mu ma mun shirya yakin nan ko mun baka yanci duk wanda ka zauna lafiya da shi za mu zauna lafiya da shi duk wanda kake yaƙi da shi za mu yaƙe shi ko da ɗan mu ne na cikin mu duk abin da kai muna goyon bayan ka ma'ana suke tadarruji daga duk wani abu da suke da shi in ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam to irin su ne ba suke da wannan imanin amma ji ba ka ga jama'a akan rabon duniya abin da ya same shi san kana shugaba to kokari kawai ka yi abin da Allah ya ce ka yi kwatanta kawai amma ka ce ka faranta wa mutane rai ko za ka faranta musu rai ba za ka zane daga faranta wa Allah rai ka halaka garin faranta musu rai kuma ransa ba zai faɗi ba haka mutane Allah ya Ka ji masa yadda alwai wa ka fura fihi alqil wal qal ce ce ku ce shine ma'anar qil wal qal a inda ake bari na yanzu wannan yake kaza wannan yake kaza da tsayar bayanan me yasa ake musu to sun yasa son shugabanci yanzu baban gida waye mushi wa ma kuma yake tunawa da shi saboda yana can a can kan wani dutse a zina ramadan yanzu aka takura mushi yanzu waye damu da shi ba ma san inda yake ba in baka shugaba ba ruwan mutane da kai to duk wanda ya shugabanci kuma to sai an mai haka ya kamata mutane su gane wannan musamman ya bayan ba da ba sa so a taɓa shi su gane wannan ka'ida ce ba ruwa masu ne bane kuma ba duk abin da zai yi ne ko da daidai kowa zai ji daɗi ba zaka tun da ya yarda ya hau to da haka zai da a taɓa shi wannan ɗabi'a mutane ce ba wai muna cewa daidai ba ce amma ba da kake da mutane akan wannan ina fata mun gane wannan zama Allah ya shirye shi mu Allah kuma ya sadada su waɗannan shugabanni sai mala yake cewa bi sababi man'ihi iyahu mustimala ibnu sadaqa saboda ya hana su amfani da raƙuman zakka din nan wastirja'uhu minhum wastirja'ihi minhum al-hulala da kuma yadda ya kwace waɗannan kayan kwalliya allati atlaqaha lahum na'ibuhu lidhalika wanda mataimakin shi ya ba su sanya Wa'alam, alam wallahu alam lamma raja'a rasul sallallahu alaihi wasallama min min ko wa tafarraga min malasiki yayin da manzon Allah ya dawo daga aikin hajjin sa ya gama gaba daya ayyukansa wa fi tariqihi ila al-madina yayin da ya tafi kasu garin madina marra bi gadir sai ya wuce ta gaban wannan tafki fa qama fi an-nas khatiban sai mike cikin mutane ya hudu ba fa ra'asa hata aliyin ya ainihin warware duk matsalar da mutane ke ganin game sayyidina ali yi ainihin clarification na abubuwa warafa a kadar ya dauka sai sayyidina ali wannan baha ala fadli ya fadakar akan darajarsa yanzila ma wa qara fi qulubil kathir min an-nas manzo Allah ya kani li yuzilla ko li yuzila dan ya kawar da abin da ya shiga cikin zukatan mutane cewa wannan mutumi gaskiya saboda ya gaina kusa da manzon Allah shikenan yana yana yin kaza idan hadha huwa al labi kana sababul hadith kaji wannan shi dalilin hadisin da ba hum takallamu fi ali wasu ne suka faɗi maganganu akan na ali ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخر الكلام إلى أن رجع إلى المدينة أما ذا الله يجنكر تد مير مسد مرتني أسير يداو ta يتكلم wa fi makka fi ayyami mina amma manzo Allah bai yi wannan zancen ba alaihi salatu wassalam a kasar makka san da yake zaman kwanakin shanyar nama a mina aw fi yawmi arafa kuma bai yi a arafa ba wa inna ma ajjala al-amra ila arja ya jinkirta sai da ya dawo inda aka yi abin kenan kai ya faɗi magana a can inda akwai waɗanda abin bai shafe su ba su ma san an yi ba limaza لأن هذا لأن هذا أمر خاص بأهل المدينة Magana. Me yasa ya jinkirta? saboda wannan al'amari ne da yake banci mutanen Madina yana daga cikin wauta ka je kan waɗanda bai shafe su baka fara magana da su ka je kan ka je mata ka musu wa'azin maza ko 'yan tauri ka musu wa'azin usa yana daga cikin wauta ko wa man yaf'al al-ma'ruf fi ghairi ahli yakun hamduhu dhamman alayhi wa yandami ka je ka tunda ka zaka mai ƴan tauri wa'azi yanzu wa'azin su kawai su tubare. ba za ka je ka ce to a zo a fara tajwidi ba ka fara koya musu kalkala ina zan zo ta kalkala za su waɗa ne suke wannan dan wahala ne kawai kaga ilimi ne kake so koya musu wanda sai ka bari ka je wurin ustade ko to dan haka sai yake cewa wali hada وذلك أن الدي أن الذين تكلموا fi علي رضي anhu min من أهل المدينة وهم الذين كانوا مع علي في mutanen Madina ne kuma su ne wanda suke tare da shi a cikin wannan ainihin wato runduna da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su wa gadir khum fi juhfa wannan ruwa kuma gadir khum yana juhufa ne wa hiya tab'udu an makkah takriban 250 kharita gadir gadir khum uh, uh, gadir uh, khum ko na zuwa na zuwa akwai kuskure a wajen da ke lokaci ma yago ce wa gaziru khumsul juffa yab'udu ina ganin bari mu kwana anan kawai tunda kan gaba ne kuma na ga lokaci ya riga yayi mun sai mu karanta shi ya yake dan akwai kuskure tabbata wannan rubutun insha Allah sai mu kwana nan da yake cewa za mu tashi wa gaziru khumsul dukfa wa hiya tab'udu an makka takriban 250 kharita كما سبحانه إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullah Jama'a ku da cewa mun suke lissafin